baki mai yanka wuya. Wata sabuwa ta ɓulla a jihar Taraba yayin da jam'iyyar NNPP ta yi ikirarin lashe zaɓen gwamnan jihar. Zaɓaɓɓen 'yan majalisar dokokin Najeriya na ci gaba da kalubalantar matakin jam'iyyar APC mai mulki. kan waɗanda za su shugabanci majalisun dokokin ƙasar na goma. Jama'a Assalamu alaikum. Bayan dambarwar zaben gwamnan jihar Taraba da ta sa aka bayyana 'yar takarar jam'iyyar APC Aisha Binani da farko a matsayin wacce ta lashe zaben. kare daga bisani kuma aka bayyana gwamnan jihar Ahmadu Fintiri na jam'iyyar PDP a zama halattaccen wanda ya lashe zaben. Wata sabuwa ta bulla domin kuwa ɗan takarar jam'iyyar NNPP Farfesa Sani Hayya ya bayyana cewa shi ne ya lashe zaben na gwamnan jihar Taraba. ba ɗaya daga cikin waɗancan biyun ba. Ni ne wanda ya tsaya jam'iyyar NNPP 2023 din nan muka yi takara muka fafata a kan mukamin gabna ni ne wanda ya yi nasara a wannan tafiya. Prof wani zai ci eh, maganan wani iri haka bayan ka ci nasara kamar da ka faɗi. Taraba tana da ƙananan hukumomi guda goma sha shida. Eh, misali da ƙananan hukumomi nawa ka ci zaɓe da aka yi a watan Fabrairu. Madalla alhamdulillah wannan tambaya ya yi kyau. In dai kana Najeriya ko a kasan waje ma kake kasan Professor Muhammad Sani Yahaya na Taraba State a jam'iyyar NNPP shine yake gaba bayan an ba da sanarwar local government goma sha ɗaya. Mm. Sauran local government guda biyar kacal wanda suke kudancin Taraba aka rike sanarwa ya tsaya ci da suka ga muna gaba duniya ta gani kowa ya gani har an fara congratulating dinmu muna nan muna tsaye muna tsaye sai aka fara kawo result din da ba daidai a Southern Zone. Mm. Muka yi complain complain aka rubuta complain wa eh, wa jam'iyya cewa fa wannan kuri'un da ake kawowa ba ta da haƙƙi ba ta da gaskiya a ciki kara kafu a karba a tankaɗe a rairaye a gani alhamdulillah an karba an zo za a tankaɗe kuri'un da suka kawo daga baya guda biyar na bugi na a ringizo da suka kawo suka ce su ba za a yadda ba aka yi haka har suka tada fada su tsakanin security suka kashe mutane guda biyu wannan gashi nan kai ka sani kowa ya sani duniya su sani banda wayanda suka ji ciwo akan wannan saboda an ci a yi gaskiya gaskiya sun ce a'a haka suka tilasa returning officer ya je ya ba da sanarwa ya gaya musu cewa fa wannan sanarwa fa ba gaskiya ko ya sa baya suka ce to in ba bayar ba dai shi da sauran mutane ba wanda zai fita a wannan wuri haka ya bayar da mm. wannan sanarwar din kuma kai ka sani bayan ya bayar ya gama ya ji ya rubuta officially ya rubuta wa INEC ya rubuta wa INEC cewa dole a binciki kuri'an Taraba a sake yin rubiri saboda shi ya bada sakamako akan yana under duress wannan wannan doka ne kuma tana nan a cikin electoral act kuma doka ne wanda shi da kansa wanda INEC ta ba wa aikin nan ya zo ya yi mun tafi a tribunal kamar yadda doka ya faɗa mun je mun ba da korafe korafe mu mun sa abin da ya kamata mu sa abubuwan shaidun mu mun rubuta mun ba su zo su karata in za su iya yanzu a matsayin da muka tsaya kenan sai dai kuma jam'iyyar PDP ta bakin kakakinta na jihar ta Taraba na taron Irama ta ce wannan soki burutsu ne kawai abu dai yana gaban shari'a bai kamata ma a yi magana kai ba na so in gaya maka wani abu jami'ar NPP dai jami'a ce wadda tana da damuwa damuwa kan bata son cin gaban taraba to ta yaya a ce kai ka zo in ka kai dan jarida ka yi binciken ga memba memba suna NPP a House of Assembly guda nawa ne memba suna PDP a House of Assembly guda nawa ne House of Reps na taraba da senators na na su nawa ne ina ina sun ci zaba taraba daga ka ci Jalingo Gasol da Ibi suka ci zabe kenan local gama uku kawai ya ci Jalingo Gasol da Ibi sai ya ci zabe kenan to amma akwai tattaunawa da muka yi da shi wanda yace shi yana da tabbacin cewa ya ci kananan hukumomi goma sha ɗaya. a mafarki ba me eh? da cikin mafarki goma sha biyar daya eh ya ci goma sha ɗaya. malam na ne in abu abun in abu ya zo akan in fifin nan eh In fifi go eh mm. ban cika so yi magana kai don kama suna da kama wata idan wata anoba ne bana son yi magana kai mu jira abin da tribunal su faɗa. to sannan kafin mu kai ga wannan kuma ya ce eh, wai tribunal ta ma kasa samun jam'iyyar pdp wato sammaci na na shari'a wadda har inda yau take ana ta wasan buya da jam'iyyar taku ta pdp shi kuma wannan ya labarin yake akwai kamshin gaskiya. ha ba ba ba gaskiya ai muna da sanannen ofishin taraba ai a barde hamaruwa ruru na akwai ofishin PDP a wurin ya zai ce ana wuya ma da have state secretariat ba kamar NPP da ba su da state secretariat ba mu muna da shi muna da legal department ya zai ce bai same mu ba Idan masu saurare suna biye da mu a makon da ya gabata, mun zo mu kawo muku dambarwar da ake ciki kan matakin jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya na ayyana shiyoyi da kuma mutanen da take so su shugabanci majalisun dokoki na tarayya na goma lamarin da ke ci gaba da samun kakkausar suka da maturjiya daga bangarori daban-daban salisu sabo na cikin wata haɗakar 'yan majalisar na jam'iyyar apc daga arewacin najeriya kuma suna ganin cewa da sake mu arewa mu muka bashi kuri'a sama da kuri'a 66 wanda wannan kuri'an su suka kasance ya zama zababben shugaban ƙasa. so da idan kin duba a tsarin mulki ko kuma tsarin da ake da shi ana da shugaban executive ana da shugaban shari'a sannan kuma ana da shugaban majalisu sannan a ce duka wayannan guda uku arewa bamu da ko guda ɗaya a cikinsu ai kuwa zaben mu bai taka rawan gani ba kenan so da haka yasa muke kira ga cewa tunda shugaban executive yana ɗan kudu shugaban mai shari'a yana ɗan kudu ya kamata a ce kuma shugaban masu legislator yana ɗan arewa so abin da yasa kenan muke kira ga shugaban ƙasa ga su kuma jam'iyyar APC da ta duba irin wannan kwazo da muka yi na zaben wannan shugaban kasa namu a Asuwaji Bola Ahmed da su tabbatar da cewa shugaban majalisa wato Senate President ya fito daga arewa to ga shi dai uwar jam'iyya da ta fito da ciyoyin da take so a zaɓa har da sunayen waɗanda take son a zaɓa yanzu kuma da yawan kiraye-kiraye da aka ta yi uwar jam'iyya ta ce za ta sake dubawa to ko ba ku gamsu da wannan mataki da uwar jam'iyya ta ce za ta ɗauka ba ne ko menene ya sa kuka matsa eh gamsuwa da abin da ta ce za ta duba shi ta ma kanta ta duba ta ga cewa ba ya adalci ba so da haka ba za mu zauna ba domin ta ce za ta duba za mu ci gaba da kiraye-kiraye domin a duba position namu a matsayin mu na 'yan arewa da muka ba da wannan kura shi yasa muke ta wannan tarurruka muke duba matsayin arewa a wannan gwamnati da za a shiga domin kar mu shiga kawai kara zube yawancin waɗanda suka fito suke neman kujerar shugaban majalisar dattawa da kujerar kakakin majalisar wakilai yawancinsu 'yan arewa nan ne ba su tsaya sun haɗa kai su ce e ga wanda suke son su mara bayan mutum ɗaya ba Baka ganin ya kamata su haɗa kai wuri guda su ce mutum ɗaya za a zaɓa maimakon taron yuyuyu inda yake neman shugaban majalisar dattijai a arewa kamar mutum ɗaya ne wato shine abdulaziz yari shi kaɗai ne yake neman wannan kujera sannan kuma a can majalisar wakilai su waɗanda suke nema sun yi taron cewa ba su yadda da abin da su jam'iyya suka yi ba so da haka su ma sun haɗa kansu suna tunanin cewa a tsakaninsu za su fidda guda ɗaya me yasa ka fi ganin shi a abdulaziz yari domin ai ba shi kaɗai ba ne daga shiyar arewa barau jibrin yana neman wannan kujera sani musa na jihar neja yana neman wannan kujera ko kai ka fi ganin shi a abdulaziz yari eh kamar yadda abin da yasa na faɗa zaki ga shi baro jibrin da yake neman wannan kujera ya koma ya haɗa kansa da a Fabio a matsayinsa na mataimakin shugaban majalisa saboda haka in kika zo nan kuma shi Abdulaziz Yari ne ya kasance kaɗai a wajen kuma ko ba don haka ba ma idan kika lura cewa mu a arewa abin da ya sa muka yadda da cewa shi abdulaziz yari shine zai iya kasancewa wanda zai kare hakkin mu a arewa domin idan kika lura abin da ya mutum ne wanda ya hada shi tsohon gwamna ne kuma ya shugaban gwamnoni na najeriya kuma ya yi dan majalisar tarayya saboda haka yana da experience inda mu arewa in shi ne ya zama shugaban dattijai na majalisa za mu samu abin da muke nema. To ko baya ga 'yan majalisar dokokin wasu kungiyoyin arewacin Najeriya ma sun tofa albarkacin bakinsu wajen kalubalantar wannan tsari na APC. To amma saboda karancin lokaci, a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa za mu ɗora daga inda muka tsaya. Godiya ga wakilan sashen Hausa Madina Dauda da Lado Salisu Garba. Jumbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.